أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين الذين آمنوا وجه النهار واكفروا واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن أحد كما أوتيتم أو يحاجوكم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamarsa da amincewarsa da ikonsa da yardarsa ya sake haɗa mu a wannan marice maricen juma'a wanda shine sha biyu ga watan ramadan a shekara ta 1437 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine sha bakwai ga watan shida a shekara ta 2016 a lissafin miladiyya wannan shine darasinmu na goma sha biyu a karatun tafsirin alkur'ani mai girma da muka yi a wannan wata mai albarka a jiya mun tsaya a kiran da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa ahlil kitab dake cewa ya ahlil kitab lima talbisuna al-haqq bil batil wa taktumuna al-haqq wa antum ta'lamun ya ku ma'abuta littafi don me kuke cakuɗa gaskiya da ƙarya wato ƙarya sai a lullube ta da gaskiya ta yadda wanda zai kalle ta zai tsammanin gaskiya ce wa taktumun alhaqa sai kuma ku koye gaskiya ta haƙiƙa wa antum ta'lamun alhali kuna sani sannan sai Allah subhanahu ya kawo mana wani burin har yanzu da ahlul kitabi ko wasu daga cikin su suke yi na ƙoƙarin batar da mutane wanda shi ma nau'i ne na talbisi in an ce talbisi shine dama ka rikita abu ka cakuɗa shi yadda ba za a gane ba to daga cikin abin da suke yi sai suka fito da wata dabara shine Allah ya ba mu labari Allah ce wa qala qa'ifatun min ahli alkitab wani yanki wani bangare na ahli alkitab sun ce wa junansu aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajihan nahari sai suka gaya ma wasu daga cikinsu cewa ku je ku yi imani da abin da waɗanda suka yi imani suka yadda da shi wajihan na'ari a wani yanki ma'ana farko-farkon wuni kamar ku je ku yi imani da safe wakfuru kuma sai ku kafirta akhirahu a ƙarƙashin wato a ƙarshen wuni din ma'ana kamar a ce da yamma kuma sai mutum ya fito ya ce ya kafirta la'allahum yarji'un ko su waɗanda suka yi imani din sa dawo su fasa su ce ai waɗannan da suka shiga da safe suka fita da yamma ba su yi haka ba sai saboda sun gano cewa ba daidai bane ba gaskiya ba ce ku gane dabarar su ahalin kitabi ne wannan abun asali an same shi daga yahudawa ne yahudawa da suke madina sai suka kinsa a tsakaninsu suka ce wasu daga cikinsu su zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su nuna suna tare da shi sun musulunta da safe in yamma ta yi sai su gaya wa duniya cewa su sun kafarta da abin da suka yi imani da shi din nan da safe wai domin wannan zai sa muminan a jefa musu shubuha sai mumine su rika cewa a'a kaga fa yahudawa nan su ma suna da ilimi fa dama su ma an saukar musu da littafi da suka zo da safe suka ce sun yi imani yanzu kuma gashi sun fasa sun fita ashe alama ce cewa to ko abin ba da gaske bane ne sai su rauna da zuciyar mumine kuma sannan waɗanda suke nesa waɗanda ba mumine ba su kuma sai su a to tun da dama abin haka yake mu mun fasa ku ga dai wani wata dabara ce kamar yadda suka ƙara don su ƙara raunana musulmi su raunana musulunci suka ci gaba da cewa wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kar ku bi kowa kar ku imani da kowa kar ku yarda da kowa illa liman tabi'a dinakum sai ga wanda ya bi addinin ku na yahudawa kenan ul ka ce da su sai a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innal huda ai ita shari'a hudallah shiriyar Allah ce an yi wuta ahadun misla ma utitu karahata wani shi abin da ake takdiri ana dan gudun an yi wuta ahadun abewa wani misla ma utitu irin abin da aka baku aw yuhajjukum inda rabbikum ko kuma su yi jayayya da ku a wurin ubangiji kul sai annabi sai aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce innal fadla bi yadillah ai ita falala a hannun Allah take yu'tihi man yasha yana ba da ita ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah kuwa mai yalwataccen ilimi ne ma'ana mai yalwatacciyar falala kuma ilimin da ba shi da iyaka sannan kuma alimun ne mai ilimi ne ma'ana nan abin da yake faɗa shi ne abin da yahudawa suke tsoro shine a ce an baiwa wani irin abin da aka ba su ba an ba su littafi ba an baiwa annabi Musa to su suna son a ce annabi Musa wannan kuma da ma ka'ida ce yana na cikin addinin yahudu sun ambata annabi musa shine annabin ƙarshe bayansa babu wani annabi kuma babu wani littafi da za a saukar bayan attaura shi yasa in ba ku manta ba lokacin da muka yi tattauna maganar nasfi a baya lokacin karatun suratul baqara ni magana akan cewa yahudawa daga cikin abin da ba su yarda da shi ba shine nasfi me nasfi a ce wani hukunci zai zo daga Allah ya shafa wani hukuncin da da akwai shi shi ake ce ma nasfi abrogation a zo da wani sabon abu a ce ya tada na da mun fahimta na agun ya gudu su ba su yadda da wannan domin saboda sun ce in sun yadda da wannan to ashe kenan annabi zai zo bayan annabi Musa sai a shafe annabi na annabi Musa sai wani annabi in sun yadda da nasku to ashe kenan wani littafin zai zo a ɗauke aikin taura don haka sai suka rufe ƙofar nasku yasa daga cikin waɗanda in ana tattauna akan nasku annasikh wal mansukh a babin ulumul qur'an da usulul fiqh za ku ji malamai suna faɗi daga cikin waɗanda ake tattaunawa da su akwai maganar yahudawa suna cikin farkon waɗanda ba su yadda da wannan ba dan kada a kawar da saƙon annabi Musa alaihi salatu wassalam to sai ya ci gaba ya ce yaqtasu bi rahmatihi man yasha Allah yana keɓance wanda ya so da rahamarsa ma'ana rahamar Allah yana keɓance ta ga wanda ya so wallahu dhul fadli azim Allah kuma ma'abucin falala ne kuma Allah subhanahu ta'ala ma'abucin falala ne falalar kuma mai girma mun gane falalar Allah babba ce kuma shi ma'abucin falalan ne falalar ta kuma ba ta wasa ba ce wannan abin kullai ayoyin da malai karanta mana ke in sai mu koma inda muka tsaya cikin tafsirin malam sa'adi wanda muke bi za mu tashi inda yake thumma wabbaqahum ko eh yake thumma wabbaqahum ala idlalihim alqalb je mu kuma ta mun tattauna maganar kokarin da ahlul kitabi musamman yahudu da nasara suke yi don su batar da musulmi su kawo hanyoyi daban-daban yadda musulmi za su bar addininsu mun tattauna wannan jiya ko to daga cikin abubuwan har yanzu da sukan yi domin su hana mutane su karɓi gaskiya shine abin da ake cima talbisi talbisi shine kamar da na ambata ɗazu cakuɗa ƙarya da gaskiya asalin ita gaskiya ba ta buƙatar a cakuɗa ta da ƙarya ita kaɗai ta isa ce wa kanta yaƙi ko duk abin da aka faɗa in dai gaskiya ne to haka zai shiga zuciya kuma haka Allah zai sa shi haka zai amfani amma za ka ga cewa duk mai tallan ƙarya baya iya tallanta sai ya ɗan cakuɗa wani abu na gaskiya kun gane haka ko ba ne da wahala mai tallan ƙarya ya fito ya ce ya jama'a ƙarya nake kai ku zo ku tafi mu zo ku zo mu tafi tare babu mutumin da zai wani ai sai mutane sai ba shi da hankali da haka dole ne wanda da yake tallan wani abu ko ya san shi ba daidai bane sai ya haɗa shi da wani abu na gaskiya sai a masa irin mukaddima wata shimfiɗa wadda ita za ka fara gani ko a lullube wannan dabarar da ƙaryar a lullube ta da ado yadda wanda yake nesa zai hango gaskiya kafin ya zo kusa sannan kuma sai ga ashe abin ba haka ba to wannan aikin ahlul kitabi ne yahudu da nasara domin su hana mutane fahimtar addinin musulunci yadda ya kamata to sai Allah madauki ya zarge su akan wannan faqala sai Allah ya ahlul kitabi ya koma abuta littafi lima talbisuna al-haqqa bil batil dan me kuke takuda gaskiya da ƙarya wa taktumuna al-haqqa kuma kuke boye gaskiya wa antum ta'lamuna alhali kuna sane da haka a can baya a suratu al-baqara Allah madauki ya zo da abin da sigar umarni da sigar hani kai ko wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa shi yasa sai ya zama majzumi nan kuma sai ya zama ba majzumi ba da al raf'a saboda tambaya ake yi nan an ce lima talbisuna dan me kuke kaza dan me kuke za can kaza ku can ku a baya saboda hani ne shi yasa ya zo da jazma wala talbisul haqqa kul kada ku cakuda ƙarya da gaskiya ku hada su wuri guda wa taktumu al haqqa kuma ku rika koyar gaskiya kul ku kai haka malamai sun tattauna akan wannan wannan wawun da ta zo bayan wala lima talbisuna ai an ce kuma wa taktumuna al-haqqa ko wannan wawun ta atsafi ce musamman a wannan ayar ta fi fassara mana watan ayar ta suratul baqara suratul baqara wasu malamai suna iya cewa sukan sun ma faɗa a wasu littafan tafsiri cewa wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa suka ce shin nan ana hana su su aikata abubuwa biyu ne tare a lokaci guda kamar yadda ake cewa wala ta'kuli samaka wa tashrabil laban misali karka ta kuɗa abubuwa biyu ko kuwa ana cewa ne kar ku yi wannan daban wannan ma kar ku yi shi daban magana ta gaskiya ita ce yadda ta zo a wannan kada ku yi wannan kada ku yi wannan ba wai dole sai tare ba gaba ɗayan su aka hana ma'ana kitmanul haqqi haramun ne talbisul haqqi bil batil shi ma haramun ne ba wai sai sun taru lokaci guda suke zama haramun ba ai kun gane bambanci to don haka duka biyu an hana kada a boye gaskiya shi yasa yana cikin manya manyan aikin malamai duk wanda ya san ilimi to wajibin sa ya bayyana gaskiya haramun ne a kansa ya boye abin da yake gaskiya ne ya bayyana wa mutane wani abu saboda ko abin da zai samu na duniya ko wani amfani wannan abu ne da Allah maɗauki zai kama malamai a kansa in suka yi shi shi sa Allah muke ke cewa fawabbakahum anan kun ga sai ya zarge su ala labsil haqqi bil batil akan cakuda wato ƙarya da gaskiya wa ala kitmanil haqqi akan kuma wato boye ita gaskiya din li'annahum bi hadaini al-amrayn domin ko da waɗannan abubuwa biyu ne yudilluna man intasaba ilaihim suke batar da waɗanda suka dangana kansu zuwa gare su duk mutumin da yake kan wata hanya hanyar kuma ba daidai ba ce za ku ga ba zai sha'awar a yi karatu yadda ya kamata kun fahimci wani abu ko a musulunci mutumin da ya karkace daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bin wata hanya daban baya sha'awar mutane ga magarin mutane kowa ya karatu shi yasa za ka ga daga cikin abin takaici ku yi hakuri wannan ɗabi'ar mu ce ta al'adar bahaushe kowa duba tarihin mu yadda aka sani da can al'adar bahaushe galibin ilimi a gidan malamai to galibi mafi yawan malamai 'ya'yansu kawai suke koya su zama malamai saboda za su gaji wannan kujera duk abin da ake samu na amfani wajen shugabancin mutane za su same shi ko ba haka bane sai ga almajirai na wasu wuraren daban akan samu ban ce ba a yi ba amma ba a fi ba su ilimin mai ƙarfi ba saboda ba a son su yi gado wani kuma wani rikici ne daban sannan kuma masu wata hanya daban da ba sa son a gane ta to ba sa son a yi karatu da zurfi dan za a gano abin da suke kai to shi yasa kullum za ga suna lullube ƙaryan nan sai a haɗa ta da gaskiya shi yasa hanyoyi daban-daban malamai suka ambata na yadda mutane suke ɓoye a gaskiya su kuma cakuɗa ta da ƙarya daga cikin wanda yahudawa suke yi akwai wannan da Allah maɗauki ba mu labari kullum ƙoƙarin za su rika nuna cewa ai su ma sun yi imani amma an ce me ake imani me kuka imani da shi sai su ce sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ne amma kuma annabi ne na larabawa ba namu ba to wannan yana cikin misalai da malamai suka bayar na talbisul haqqi bil batil kun ga imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ne menene gaskiya ce to amma kuma cewa ba gunmu aka aiko shi ba gun larabawa aka aiko shi wannan kuma batil to sai su takuda wannan wannan misali ɗaya ne a harkar kuma duk wata tafiya za a gani wadda take ba a kan daidai ba to ana samun irin wannan cakuɗa gaskiya da ƙarya don kada mutane su fahimci yadda abu yake daga cikin abubuwan da akan yi amfani da su misali a zamanin yanzu na yaƙar addinin musulunci irin aiki da musulunci yadda ya kamata sai aka ɗauke shi aka kira shi da sunan da zai tsorata mutane ko sai a kira shi extremism a ce tsaurin ra'ayi alhali kuwa mu a musulunci an hana mu extremism mu ma haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya wuce iyaka wajen abu kullum abin da yake daidai shine ka tsaya a tsakiya kar ya zama kana cikin yan baya baya to kuma kar ya zama ka wuce iyaka mutum ya wuce iyaka ko wajen ibada an hana kun tuna hadisin wata mata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida ya ganta ta daure kafarta ko sai ce wannan me sai aka cewa ai ta daure kafan ne saboda ko bacci zai zo in ta dan motsa kafar sai igiyar ta sa ta tashi saboda sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya haba ku tsaya iya abin da Allah ya umarce ku mun ba a dora muku wannan irin wahala shi yasa kuma har yayi magana akan masu yawan magana masu surutu masu wuce iyaka at-tanattu at-tanattu shine zurfafawa cikin abu ba a son zurfafawa to a karantarwar mu an hana mana zurfafawa dan me za a rika tuhumar kuma addinin musulunci a yanzu a matsayin a kira shi zurfafawa haka nan kalmar a sassauci ko a ce wannan musulmi ne moderate musulmi ko musulmi ne sassauci su a gurin waɗanda ba musulmi ba abinda suke nufi in suka ce mutum moderate su a wurin su shine fa wanda ba ma ya sallah ba ruwansa shi komai ka gode shi zai ce a ba komai a yi amma in dai za a ce zai sallah biyar a kullum kuma in ya gaba daidai ba zai ce a abu kaza fa ya kamata a bari a yi abin da yake daidai to wannan sai su sa shi a ajin mai tsanani ba za su sa shi a ajin mai sauƙaƙawa ba don haka shi yasa akwai kalmomi da malamai a cikin babin aƙida suke kira al-alfaz al-mujmala mun taɓa zancen su ban sani ko kun tuna al-alfaz al-mujmala sune wasu lafuzza da shari'a ba ta zo da su ba nafiyan au isbatan shari'a ba ta zo da ambatan a tabbatar da su ba ko kuma a kore su to ana amfani da su idan mutum ya zo da su sai a tambaye shi me kake nufi da kaza misali kamar mai cewa a jismi Allah ba jisim bane ba jiki bane malamai sai su tambaye shi lafazin jisim Allah bai ammace shi ba bai gaya mana cewa Allah jisim bane jiki irin namu kuma ba irin namu ba Allah da bai ce mana shi jiki bane kuma sannan bai kore mana cewa shi jiki bane kada a yi amfani da wannan lafazi ka'ida ta shari'a shine irin waɗannan lafuzan ba a amfani da su sai an nemi fassara daga wanda ya amfani da su me take nufi in ya faɗi ma'ana mai kyau sai a yadda amma a ce lafazin nan tunda shari'a bata zo da shi ba to kar kai amfani da shi kun fahimci wannan to irin waɗannan su lafuzan su moderation da makamantan su irin waɗannan lafuzan duk abin da yake da tafsiri daban-daban a gun mutane daban-daban kowace kowace al'umma tana da fassara da ta bashi to kada kai amfani da shi a tsari na da za ka yi generalizing abubuwa mun fahimci abin sai a fayyace abu a ce kalma kaza in kaza ake nufi da ita to daidai ne in ko kaza ake nufi da ita to ba daidai bane wannan shine abin da ya kamata a rika a musulunci Allah sa kun fahimci me nake nufi am haka abin da wanda yake kan wata hanya ta bid'a duk abin da zai yi ba zai iya tallan bid'arsa uru-uru ba ko sai ya haɗo ta da wani abu wanda aka san na gaskiya ne misali wanda zai kafirta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ba musulmi ba kuma ya halatta a bautawa ahlul baiti sai ya rika in an ce menene kake kira zuwa gari sai ce san ahlul baiti to kaga wannan talbisi yawa san ahlul baiti daban bautar ahlul baiti da kafirta sahabbai shi kuma daban sai ga mai irin wannan aqidar ba zai iya tallan aqidar tasa ba dole sai ya hada da wani abun da yake daidai yadda mutane za su raba ko kusa da shi sannan sai su ga asalin me yake tafiya musamman ko ku fahimci me nake ne to haka duk kowace tafiya shi yasa malamai suke cewa duk tafiyar da sai an maka dabara sannan sai ka shigo ciki ka fahimce ta to tana da matsala kar ka yadda da ita ka karbi tafiyar da zahirin ta ƙuru-ƙuru gashi za a karanta ƙur'ani abin da za a gani za a karanta hadisai gashi za a gani ba munafinci ba koyi ko wani ita ce tafiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita kun ga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a Makka shin sai da ya wasu dabaru dabaru kafin ya fito mutane ƙuru-ƙuru da magana tauhidi magana tauhidi bai wasa a kansa ba abin da ya hana shine kar a zagi mutane kar a ci mutuncin mutane ko ba cin mutunci ba zagi amma kuma kar a boye gaskiya kun ga da yazo cewa mutane qulu la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah bai yi wata dabara sai da yace to bari yazo sai ya shiga cikin su an bauta wa gunki rana ɗaya sannan kuma sai ya samu yadda dabara sai ce kun ga fa ba kyau mu daina kun ga ba haka yi ba yau duk abin da ya shafi tauhidi ba a wasa da shi urukuru ya ware kansa yace abu kaza ba daidai bane a daina shi amma abin da ya koya wa mutane shine a bi a hankali a bi hikima banda zagi babu cin mutunci shi yasa har a qur'ani Allah muke ya hana mu yace mana wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah aduwan bi ghairi ilm ko kar ku zagi waɗanda suke bauta wanda ba Allah ba kar ka kira wani wani gunki a gaban masu bauta masa ka zage shi sai ce in kuka yi haka sai su ma mushrikan su zagi Allah saboda tsabar gaba kuma saboda ba su sani ba to haka yanzu duk abin da mutane wanda ba akan daidai suke ba suke girmamawa to karka zage shi a gaban su mun fahimci abu wannan ita ce hikimar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana amma fa karka shiga ciki ayi da kai kada kuma ya zama cewa ka kasa gaya musu cewa wannan abun ba daidai bane ka gaya musu cewa ga gaskiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa an fahimci abu to wannan shi sai ce fa innal ulama domin su malamai idan labasul haqqa bil batil in suka cakuɗa gaskiya da ƙarya falam yumayyizu bainahuma sai ba su bambance tsakaninsu ba bal amma abqawul amra sai suka bar lamarin mubhaman a ɓoye shine mubhaman yadda an yi wa mutane tamwihi tamwihi shine dungu yau wanda dai bahaushe ke cewa dungu kai mutum dungu ya ga kamar wani abu ne da za a iya kama sai ya kama sai ka wani hannunka ko a shi ne dungu to wannan ba daidai bane a addini in za a faɗi magana a bayyane ta a bayyana gaskiya daban ƙarya daban wannan shine wajibi akan malamai za mu zo mu ji abin da Allah malam ya kawo mana na faɗin Allah subhanahu wa ta'ala akan malamai akan irin wannan sai ce wa katamul haqqa kuma suka ɓoye gaskiya alladhi yajibu alaihim izharuhu wanda ya wajaba a kansu su bayyana wannan gaskiya to in malamai suka yi haka tarattaba ala zalika abinda zai hauhawa akan haka abinda zai biyo bayan wannan min khafa'il haqqi na koyuwar gaskiya wa buhuril batili da bayyana da rinjayen ƙarya ma tarattaba to abinda zai zo baya ke ma'ana abin da zai biyo baya shi zai biyo baya na me na a ce gaskiya an neme ta an rasa jiya ai na gaya mana in ba kuma ta ba babban abokin gaba ga musulmi shine me hmm? ko kuma ta babban abokin gaba ga musulmi shine musulmin ya zama jahili ga addinin musulunci duk musulmin da ya zama bai san musulunci ba to babu abokin gaba irin wannan jahilci din saboda jahilci shine zai ba da kofar ka karbi ƙarya kai tsammanin gaskiya ce kuma ka bauta wa Allah da ita kai tsammanin za ka tsira kana sa ran aljanna ma za ka shiga ashe ko nan ba canza ka ba kun ga jahilci ya cuci mutum mutum zai lulluɓo ƙarya ya zo maka da fuska yana murmushi farai farai da shi alhali kuwa a cikin sa menene gaba ce da adawa ba ka fahimci me ba don haka idan ka jahilci addinin ka sai ka zama kwallo a rika kada ka nan da can to haka abun yake shi yasa duk malami in dai na Allah ne mutumin kirki ne babban abin da zaka ga ya himmatu da shi shine a fito da gaskiya jama'a su santa a fito da gaskiya jama'a su santa in har aka ce za a lullube gaskiya ana kallon maslahar duniya matsayin da zan samu in fa na bayyana wannan abun to kuma shikenan mutane fa ba za su yi min da'a ba in kuma na bayyana cewa wannan abun shine gaskiya to fa ashe kenan na nuna ashe da ma wani ya fi ni kun tuno abubuwan nan guda goma sha biyu da malam abdurrahman al-muallimi ya ambata mana na gaya mana suna jin a cikin wannan darussan kwanan nan ko kun manta malam abdurrahman ibn yahya al-muallimi a cikin littafinsa at-tankil ya ware wani rubu wani littafi karami da ya rubutu sunansa al-qa'id ila tashih al-aqaid abinda zai ja ka zuwa gyaran aqida kuna manta ne amma na sha gaya mana wani ya kawo abubuwa wajen goma sha biyu da suke hana waɗanda ba a kan gaskiya ba su karɓi gaskiya daga ciki ya ce wanda yake ba kan gaskiya ba in aka gaya masa gaskiya ya karɓa to gani yake fa ashe kenan da akan ɓata nake wannan tunanin sai ya hana shi karɓa sai ce kaga fa in na karɓi wannan gaskiyar to ashe kenan sai mutane ce ashe kai da duk shekarun da kai da akan ƙarya kake wannan matakin farko kenan na biyu sai a taɓo iyayensa da kakanni sai ce in dai wannan ne yanzu shine gaskiya to yanzu kenan iyayenmu da kakannin mu da duk akan mata suke sai ce kan ni ban yadda ba ni ba zan karɓa ba nan uku malaman malaman sai ce wannan ma ashe kenan in na karɓi wannan gaskiyar ashe kenan malamai na da duk ba gaskiya suke gaya ba sai wannan ne yanzu zai zo ya gaya mana sai kuma ya dawo ya ce kai in fa na karɓi abin da wane yake faɗa ashe kenan yanzu ni zan zo in buwa ne shi ko shi dan sai ya shigo shi a haba tun kafin a haihuwa ne fa kai kake kaza kake kaza kake kaza ko ba haka bane wane kuma shine kaza shine shi kenan wannan sai ya rufe kofa sai ya zama ya ana shi ya karɓi abin da ke shi ne gaskiya to wannan duk suna cikin hanyoyi malam ya Abdurrahman ibn Yahya al-Muallimi ya ambaci wajen guda goma sha biyu irin wannan don haka babban abin da ya kamata malami ya fahimta yadda Allah zai tsaye da kowa ya tambaye shi haka za a tambaye shi akan amanar ilimi da aka bashi shi ya karanta mutane ba su karanta ba ko inda kowa ya karanta ai zai gane abu kaza daidai ne ya aiki da shi abu kaza ba daidai bane ya watsar mutane suna jahilci kai ne wajibin ka ka zo ka titsiye su ka ce ya jama'a Allah abu kaza yake so Allah baya san abu kaza kuma malamai su ya kamata su sa kwakwalen mutane su saita su ba mutanen ne za su sa malamai mai za su yi ba ko ba haka malamai su suka san meye gaskiya su za su ce abu kaza shine daidai abu kaza kuma ba daidai bane Allah ya ba mu ikon yi da wannan amana to sai ke cewa walam yahtadi awam in har malamai suka boye gaskiya to awam in an ce awam ana nufin gama garin mutane jahilai ba daɗi ne a kira mutane jahilai ana shi sunan awam din ya fi daɗi saboda kace mutane jahilai sai su ji kamar an soke su amma a ce awam saboda ana bambancewa malamai su khawas ne saboda na musamman ne su sun yi karatu su kuma wanda ba khawas ba ma'ana na musamman kuma kenan general jama'a kenan to idan malamai suka koye gaskiya lam yahtadil awamu ga magarin mutane sauran al'umma ba za su shiryu ba alladina yuriduna al-haqqa lima'rifatihi hatta yu'thiruhu waɗanda mutane suna son gaskiya yanzu duk al'umma ka same su gaskiya suke so ko ba haka bane da wahala ka samu mutum ya ce shi yana son ya bata kuma yana so ya shiga wutar jahannama ai ya zama ba shi da hankali duk mutum so yake shiga aljanna duk mutum kuma so yake ya mutu akan gaskiya kuma in ka tambaye shi me kake so zai ce binciken gaskiya nake to ashe ko tun da mutane suna san gaskiya to wajibin malamai ne su fito su gaya wa mutane cewa abu kaza shi ne gaskiya wanda suke so su sani lima arifatihi dan su san shi hatta yu'thiruhu dan su fifita shi akan abin da ba shi ba shine yu'thiru asara daga ka fifita abu ka aje wani abu wal maqsudu min ahli ilmi abin da ake so daga malamai ma'abuta ilimi an yuzhiru lin nasi shine su bayyana wa mutane alhaqqa gaskiya wa yu'linu bihi su fito da ita kurukuru kowa ya gane wa yumayyizu alhaqqa min albatil kuma su bambanta ƙarya su ce wannan kun ga jama'a abu kaza da ku gani nan shine gaskiya abu kaza kuma nan ba gaskiya bane wannan shine wajibin malami wa yuzhiru alkhabitha min at-tayyib su bayyana mummuna a tsaftace kyakkyawa daga mummuna a ce wannan abu yana da kyau wannan abu ba shi da kyau wal halal min al haram a bambance haram daga halal kar a bar mutane abu a dukunkune duk inda ka bar mutum a dukunkune yanzu idan fatawa mutum yayi idan gun malami akar makalla ina da tambaya menene hukuncin abu kaza idan malami ya ce to duk wanda kai dai ina ga ba matsala shi kuma ya san akwai abin da yake shine daidai sai bai gaya masa cewa abu kaza daidai bane la'alla yana tsoron in ya faɗa masa ko za su saba ko za su bata ko wani abu yake bashi zai daina misali to in aka samu wannan kun ga an samu matsala abu menene zai haifu zai haifu ga cewa shi mai fata wannan zai tafi ya aiki da zaɓin da aka ba shi cewa komai yayi daidai ne kuma ba komai ne aka zai zama daidai ba ya zuwa aka halakar malami ya halaka kansa ya halakar da mutumin da ya zo tambaye shi kuga ashe kenan akwai hatsari ga aikin malanta ba abun wasa bane kuma shi yasa magabatan mu can baya manyan manyan malamai irin su imamu na maliku su shafi'i su ahmad bin hanbal abu hanifa sufyan thauri sufyan ibn uyayna manya manya dai da kuka sani da kuke jin labarin su in aka zo aka tambaye su fatawa abin da suke farkon kallo suke gaya wa mutane kuma su fara dubawa kai malami da za a yi ma tambaya ka fara tunanin yadda za ka fita abun Allah ba ka fara neman wa mai fatawa mafita ba ka neman masa mafita daidai ne amma ka fara ganin ƙofar da za ka fita abun Allah sai domin duk abin da ka faɗa masa to za a tutsaye karin tashin alƙiyama za a tambaye ka in ka faɗi gaskiya ka tsira in baka faɗi gaskiya ba to akwai hukuma to dan me zaka sa kanka ga hukumar Allah kai kuma wannan ka sauƙaƙe masa shi ya je ji daɗi ai akwai hatsari in dai akwai hankali kuma mutum ya san abin da yake zai tsoraci wannan to wannan shine abin da malam yake so mu fahimta sai sai har yanzu wal aqaid sahiha min al aqaid al fasida yana daga cikin wajibin malamai su bayyana aqida aqidu ingantattu daga aƙidu waɗanda ba ingantattu ba bai halatta malami ya bar mutane suna kan shirka da bid'a da bautar abubuwan da suka ga dama ya shiru ya hana sai sai akar makalla ga wannan mutane suna in ka tambaye shi kai da shi shi kaɗai sai ce wallahi ba kyau saboda ya karanta a littafi ba kyau sai ce to ga mutane kuma suna yi sai ce to ai mutanen ne yanzu in ka faɗa sai ku saba sai a zage ka to wannan shine abin da yake hatsari wajibi ne malami ya bayyana mutane aqida kaza daidai ne aqida kaza ba daidai bane shi babban abin da zai hango ya jama'a je na fara mana wannan nasiha wanda ina yin ta a kaina ba wai wasu ba da ni da ba malamin ba in fara da kai kaina a matsayin cewa wallahi mutum ya tuna cewa zai tsaya gaban ubangiji kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye shi akan abin da ya ɗora mutane a kai kowa zai shaida abin da mutane ya ga abin da aka gaya wa mutane ko ba haka ba mutanen su ma za su shaida ran tashin alkiyama fa duk wanda ya ɗora mutane akan hanyar da ba daidai ba haka za su sha kuma wuyan za su bi shi ashe ba kai ka gaya mana ba komai mu ci gaba da kaza ba sai ce ba ruwa na ni ban gaya muku ba a ranar zai kokarin ya fidda kansa Allah kuma ya haɗa su tare duka ai azabtar da su wanda ko ya tserar da kansa tun a duniya ya gaya wa mutane abin da yake shine gaskiya to abin da zai samu a duniya menene wanda aka yi- za a yi masa wanda ba a yi wa annabawa ba matukar abin da za a yi masa shine ko a zage shi a ce masa dan kaza ko a cuce shi ko a hana shi aiki ko a jefe shi ko ba haka bane matuƙa na ƙarshe kuma a ce an kashe shi in aka kashe mutum ina za shi gun Allah za shi in duk kuma wanda ya kashe wani yana da sakamakon da zai haɗu da shi da wanda ya kashe tun a gaban ubangiji to ballantana ma abu da ba zai kai kisa ba abin da tsangoma ce ilimin tsangomar ba lalle bane kai ne kake tsoronta in ka faɗi gaskiyar nan wallahi mutunci za ka ƙara idan mutane wanda da suke kokonton ilimin naka sai yanzu suke kai a shi da malamin nan da gaske ke to duk abin da kake faɗa da sai a zo kuma a yarda da shi saboda maganar rashin tsoron faɗi gaskiyar ya fito don haka ya kamata mutum ya zama ya fi tunawa da tsayuwarsa gaban ubangiji kullum muna faɗin wannan amma da ka'idarsa ba a ce ka ci mutuncin mutane ba ba a ce kai zagi ba ba zagi amma fa kar ka bi ƙarya in ka bi ƙarya to za a kana ka jawo kanka bala'i da tuhuma kuma a bayyana mutane gaskiya Allah ta- subhanahu wataala ya taimake mu yanzu ku duba ku gani abin da ke faɗi da su duk mutumin da yake tallan wata aƙida marar kyau ba zai iya fito da littattafan wannan aƙidar ya sa wa mutane a gun karatu ya ce jama'a ku zo ku ji yanzu misali za ka ga misali za ka ga mai shi'a zai ɗauko littafi ya ce ya jama'a ku zo ku saurara abubakar kafiri ne umar kafiri ne matan manzo Allah duk kafiri ne zai iya faɗa maka sai an yi tilbisi sai an yi kwana da kwana da kwana sai ka yarda da wani abu, sai an mu jama'a masu son haɗin kan musulmi muke so muke kowa namu ne ai mu ba masu raba kan al'umma cike nan sai ka matso kusa to sannan kuma sai a fara sai ka ga abu da yake shine reality din daga baya wannan ba daidai bane ya kamata ba a yin muje- ba a yin abin da ake ce ma taqiyya wajen da'awa taqiyya tana zuwa in za a kashe mutum ya ji tsoron kar a kashe shi ya faɗi abin da zai tsirar da ransa amma yau da kullum mutum zai faɗi gaskiya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. ku ji labarin Abu Zarin Al-Ghifari mun yi shi a nan wurin ko lokacin da ya musulunta da ya shigo garin Makka yana so ya je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara haduwa da Aliyu radiyallahu ta'ala anhu Aliyu ya ce masa to ina tsorace maka a halin da muke ciki yanzu a halin takura muke kuma mutane za su ma za su cutar da kai in suka san kana tare da mu don haka zan kai ku gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai dai ka biyo ni a baya mu tafi a hankali kar a fahimci cewa tare muke jerawa da ku kwanan na min zance wani kisa asira yace suka taho Abu Zarin Al-Ghifari yana baya yace dama in kaga na sunkuya kaman zan gyara takalmi na to kamar aka buya na hango mushrikai ne dan kar su gan mu tare su cutar da kai saboda mu ba yadda za a yi da mu yan asalin Qurayshawa ne ba baki bane ba za a kore mu dan haka suka taho da Abu Zarin Al-Ghifari Abu Zarin Al-Ghifari ya biyo ya biyo har suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji kalmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya musulunta da ya musulunta me yayi ya kasa hakuri sai ta- sai ya tafi ɗakin Ka'aba ga mushrikan Makka suna zaune sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah suka taru ko akan sa sai duka sai duka Abbas ya kwace shi daga hannunsu aka yi ta a wannan ba a kashe shi ba ya tafi washe gari ya sake yi aka yi masa duka washe gari ya sake aka masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ce a kaga yanzu abin da nake baka shawara ka koma ƙauyen ku cikin kabilar ka ka je ka zauna ka riƙa koya musu wannan abun a hankali Wa- wannan yanzu ba mataki bane na da'awa amma ai ba a koma an yi mudahana an yi an yi taqiyya an ki fitowa da la ilaha illallah kun fahimci wannan abin da ake don haka kullum ka bayyana gaskiya ka kuma yi kokari ka dakushe ƙarya amma kuma cikin hikimar da Allah maɗauki ya koya mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana sannan sai ke cewa li yahtadiyal muhtadu in malamai suka bayyana gaskiya din nan suka fito da abin da yake daidai suka bambance abin daidai da abin da ba daidai ba to al muhtaduna masu shiriya za su shiryu wa yarji'u dhallun batattu kuma za su dawo wallahi da Allah sa malamai masu da'awa da masu wa'azi sun san ladan da ke cikin mutane su shirya a hannunsu wallahi da sun rabu da wannan duk abin duniya sun yi zancen su yi kokari su shiryar da mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ai ko la an yahdiya Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am a ce Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta hanyar ka ya fi maka a tara maka jajayen raƙuma jajayen raƙuma ya amfani da su saboda a wancan zamani su suka fi tsada kamar yanzu a ce a tara maka dukiya biliyon yanzu zancen biliyon ake ba ko ba miliyan ba ma ko an tsallake ko zuwa tiriliyan yau a ce wani mutum ɗaya ya shiryu a hannunka saboda aikin da kai saboda karantarwar da kai saboda wa'azin da kai saboda nuna masa hanya da kai wallahi wannan ya fi maka a ce an baka duniya ni a cikin duniya duk abin da ka samu a duniya zai kare ko ba ka bane amma wannan ba abin da ka samu zaka je ka same shi to a ce mutane sun shiryu kuma banda wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana duk mutumin da ya shiryar da mutane akan hanya to yana da ladansa na wa'azi da yayi sannan kuma yana da ladan duk wanda ya aiki da abin da ya kira zuwa gare shi yanzu a darasin nan namu yau in muka yi darasin alwala a ce alwala duk da ba mu iya ba sai muka koya yanzu ga shi ga yadda ake alwala za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza to daga ran da ka koyi alwalan nan duk alwalar da kai in iya biyar kai a rana ta farilla kawai to a kullum kai alwala wanda ya fara koya maka alwala yana da lada a kanka kun bai wannan abu haka nan idan aka koya maka sallah duk sallar da kai bayan an baka taka ladan sallar sai kuma a ɗauki wannan ladan da ka samu in lada ɗari aka baka haka za a je wani malamin da ya koya maka sallah haka za a bashi lada yanzu wanda yake da wannan gatan da lada a wurin Allah na me zai ji tsoron wani abu a duniya in ya rasa shi kun fahimci wannan abu Allah ya kyauta mana sai ce wa yarji ubbalu sai ce wa taquma hujjatu ala almu'anidin in malamai suka yi haka kuma hujja za ta tsayu akan waɗanda suke kangarewa waɗanda suka bar hanya Allah tsare mu daga kangarewa sai ce qala ta'ala Allah madaukaki ya ce to ga ayar da nake gaya mana cewa malam zai kawo mana dan a tunar da malamai aikin su Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa id akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba ka ambata yayin da Allah ya karbi alkawari alkawari in an ce mitaqi kawai mu muka muka fasara shi a Hausa mu ce alkawari to ba iya alkawari ba alkawarin da yake akwai yarjejeniya a kansa la'alla ma akwai sa hannu kamar a yanzu ka kira shi agreement covenant da za a zo a ce an zauna ka yarda na yarda an haɗu an yi wani part kamar da ake cewa dai alkurin a zamanin yanzu duk wata yarjejeniya ta alkawari to wannan alkawarin shine Allah ya ɗauka da shi da malamai kun fahimci abu ku hango shi a wannan sura kamar a ce malaman duniya ne suka taru duk wanda aka bai wa ilimi to Allah ya ɗauki alkawari kuma kowa ya ɗau alƙalaminsa ya sa hannu ya ce ya Allah na yadda me aka yi gashi Allah ya ce wa id aqada Allahu mithaqal ladina utul kitaba waɗanda aka bai wa littafi la tubayyinunnahu lin-nas wannan fa nassul qur'ani muke karanta ba fassarar wani bane Allah ne yake faɗi la tubayyinunnahu an zo da nunun ta tawkidi da lamun ita ma ta farko la wallahi lalle la tubayyinunnahu sai kun bayyana shi lin-nas ga mutane ma'ana wajibi ne akan ku ku bayyana shi ga mutane wala taktumunahu kuma cewa kun ɗau alkawari ba za ku ɓoye shi ba wannan shine alkawari za ku bayyana babu ɓoyewa to amma me ya faru fa nabazuhu wara'a zuhurihim sai suka yi watsi da wannan alkawarin a bayan bayan su washtaru bihi thamanan qalila fa bi'sa ma yashtarun wannan a ƙarshen suratu ali imran ne anan wannan aya Allah ya ce tir da abin da suka saya din me suka saya abin da za su samu na duniya dan tukuici kaɗan za a ba su kaza da kuɗin kaza da kuɗin kaza da wani zai kawo shine zai sa su toshe baki su fada su fasa fadar abin da yake shine daidai yace to wannan abin da suka karba a madadin faɗin gaskiya kir da shi bai zama ma abin da za a yi madalla da shi ba to ya jama'a kun ji Allah ne ba mu labari ya ɗauki alkawari tsakaninsa da malamai aikin da ya kamata su yi kenan ko in ce ya waje ba su yi kenan amma malaman ahalin kitabi suka yi watsi da wannan to haka duk a zamanin yanzu ma duk wani malami na musulunci da aka ba shi ilimi na qur'ani ya san qur'ani ya san tafsirinsa ya san hadisai ya san sharhin su wanda wajibinsa shine ilmantar da mutane in yi watsi da wannan alkawarin to shi ma yayi aiki irin na yahudu da nasara fa nabazuhu wara'a buhurihim washtaru bihi thamanan qalila Allah ya kare to sai ke cewa thumma akhbara ta'ala sannan sai Allah madauki ya ba da labari an ma hammat bihi hadhihi ta'ifatu khabithatu akan abinda wannan wato bangare mummuna mai mummunan hali na ahlul kitabi wato yahudu musamman suka kudurci yinsa a wa iradatul makri ko yau da nufin makirsi bil mu'minina na mu- ga mu'minai Allah ba mu wannan labarin cewa ga irin tsarin da suke je ya ba mu labarin cewa burin su sha'awar su abin da suke so shine su batar da mu ba wai mu bata kawai ba a'a su batar da mu Ba- kun rike na sai to yau kuma Allah shi ba mu labari cewa wani bangare na waɗannan ahlul kitabi ga irin dabarar da suka yi wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi wani yanki na ahlil kitabi sun ce ma'ana qalu li ba'dihim sun ce wa sashen su kamar tattaunawa suka yi suka yarjejeniya suka ce mu rabu biyu wasu daga cikin mu su je yau su yi kaza gashi za mu zo mu ji me za su yi aminu billazi unzila ala alladhina amanu ku yi imani da abin nan da aka saukar ga waɗanda suka yi imani ku je da Allah ya matsa bakinsu suka kira muminai da sunan muminai ko aminu billazi unzila ba su ma kira shi a sunansa alkur'ani ba ku yi imani da abin da aka saukarwa allazina amanu waɗanda suka yi imani ma'ana wanda suka yi imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin abin da fir'auna ya yi lokacin da ya zo mutuwa ko sai yake cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin bai ce amantu billahi ba sai ce amantu billazi amanat bihi banu isra'ila na yi imani da wannan ubangijin da banu isra'ila suka yi imani da shi ko sunan sai kasa faɗa Allah ku dama bai karbi imanin sai ce al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin sai yanzu shine ma'anar al'ana sai yanzu zaka yi imani wa qad asaita qablu ka saba wa Allah ku kafin wannan lokacin wa kunta min al-mufsidin kuma kana cikin mabarnata to wannan shine su ma abin da suka yi ba su faɗi sunan qur'ani ba sai suka ce ma allazi unzila sai kuma suka ce allazina amanu waɗanda suka yi imani to ga dabarar dama na faɗi ta ne ɗazu a dunkulallen fasara ko me suka ce aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahar me wannan wajhan nahar fuskar yini fuskar yini ana nufin farkon sa mm ma'ana farkon wuni tunda akhirahu ta nuna mana abin da ake da fuska din cewa awwalahu ake ne ko sai ce ku yi suka ce ku je ku yi imani da qur'ani da safe waqfuru sai suka ba su umarni kuma ku kafirta akhirahu akhirahu zarfi ne ma'ana da rana ma'ana da ƙarshen ka ma'ana a ƙarshen wuni inda safi kun yi imani to da yamma kuma sai ku kafirta ai udkhulu fi dinihim ku je ku shiga addinin su ala wajhil makri ta fuskar makirci wal kaidi da dai kulli mummunan nufi da kaidi awwalan nahari da safe fa idza kana akhiran nahar فإذا كان آخر النهار إذن لوكة أيشن ونياي معنى يما فاخرجوا منه سيكو فتاة معنى كبر ولن الدين لعلهم يرجعون كو سو كلوبة فوق بهاي wannan shine yake nuna mana wancan zancen da Allah muka karanta Allah muke ya gaya mana jiya cewa abin da suke so shine su batar da mu to ga ɗaya daga cikin dabaru dabarun talbisi a cakuɗa ƙarya da gaskiya sannan kuma a yi dabara ta wayo na duniya yadda mutane za su bar duniya kun ga ba manufarsu kawai su hana waɗanda ba su yi imani ba su ce musu kar su zo su yi imani a'a wanda suke cikin ake so la'allahum yarji'una ko sa dawo kun gane dabara domin idan kana zaune misali yanzu kana addini da ilimi da komai sai kawai wata rana da malaminka Allah ya kiyaye zo ya rinda ya bar addini za ka yi kokonta addini ko ba za ka yi ba za ka yi sai ka duba girman malami ya ce ya za a yi malamin da ya san kaza sannan kuma ya bar addinin ya tu- ya bar shi ya koma wani abu daban zai sa ma kokonto a zuciya to shine wannan irin dabarar yahudawa suka tsaro zamanin manzo Allah sallallahu suka nado kansu suka turo wasu su zo su yi imani sai su imani da safe sai kuma su kafirce da yamma la'allal mu'minina yarji'un saboda muminai wai sa dawo su ce a to tunda haka ne sun fasa mana la'allahum yarji'una an dinihim fa yaquluna sai su ce law kana sahihan lama kharaja minhu ahlul ilmi wal kitab tunda jahili jahili ne ko sai ce ai da addinin nan gaskiya ne to ma'abuta ilimi da sanin littafi da suka shigo cikinsa da ba su fita ba amma tun da ma'abuta ilimi da littafi suka fita to sun gano cewa ba daidai ba ne domin wannan suwa ake wa maganar ana ba mu labari ne mu ko zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suwaye mu'mini galibi larabawa ne larabawa ko ba a saukar da wani littafi kafin su ba suna kan addinin annabi Ibrahim ne har ya gurbace suka koma shirka ana bauta gumaka ahlul kitabu banu isra'ila jinsin banu isra'ila sune mafi yawan annaba suka bi cikin su don haka littattafai a hannun su suke su laraba ba san littafi ba don haka sai su kalli ce ai ga wannan ahlul kitabi ya san littafi tunda kuka ga ya zo da safe ya yi imani da yamma kuma ya bari to wannan alama ce ta cewa ya gano abun ba gaskiya bane amma in banda rashin dabarar mara dabara yanzu ni daya ya isa ka gane addini da gaske ko ba da gaske ba ala akalla dai duk da dai wasu malamai za su dai a tafsiri suna cewa wajihan nahari da awwalin nahari da akhirin nahari ba lalle a wuni daya ake nufi ma'ana wata fatara dai na wani lokaci ai imani wani lokaci kuma a zo a kafirce wani lokaci domin ai idan ka shigo da safa ka fita da yamma ai abin kwantar da hankalin cewa hankalinka ne bai nutsu ba da ma ka koma gida amma bincike bai isa ka yi shi a wuni ɗaya ba a hankalce dai ko ba ka ba amma wanda ya daɗe ya san gaskiyar ta bayyana gare shi la'alla ma sai ya haddace qur'ani yayi kaza sai ya zo ya fasa ai shine tashin hankali ya zo ya ga gaskiya kuma sannan ya fashi to amma ni wannan dabara su ce saboda tamwihi din sai ce la'al fa yaquluna law kana sahihan lama kharaja minhu ahlul kitab ahlul ilmi wal kitab isi hadha alladhi araduhu ujuban bi anfusihim wannan abin da suka yi dan jiji da kansu ne ji da kansu wa zannan da kuma zaton annan nasa sayuhassinuna zannahum a ko sayuhsinuna zannahum bihi suna zaton cewa mutane za su kyautata musu zato shi yasa suka faɗi wannan wa yutabi'unahum ala ma yaqulunahu wa yaf'alunahu kuma suna tsammanin mutane za su bi su akan maganar su da kuma ayyukan da suke aikatawa walakin yaqballahu amma Allah ya ce haka Allah bai so ba babu wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan zamani da yayi wani abu ma makamancin wani bal waɗanda suka yi imani daga cikin ahlul kitabi a cikin su ba a samu wanda ya ridda ba ma da suka wanda suka zo din duk imani suka yi ko dai dabarar ba a yi ta ba shawara ce suke yi sannan ba su yi ba Allah ya hana ko kuma wanda aka samu sun yi yanzu irin su Abdullahi ibn Salam ba Yahude ne da ya musulunta kuma ya zo mai yana cikin mafifita a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kun san kissarsa lokacin da ya musulunta da yahuda suka ce bari su zo su jarraba ko wata rana suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar yahudawa a'a Abu Abdullah bin Salam ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yahudawa nan yan uwana ne su kaumun ne buhutun mutane ne in an ce mutum buhut shine mutumin da yake inkarin gaskiya kuma yake karɓar ƙarya ƙarya tana da kyau a gunsa gaskiya kuma ba ta da kyau shine ake cewa buhut sai abdullahi bin salam shi kaga mutanen nan nawa yahudawa haka suke bari ka ga ka gwada su in sun zo in sun zo zan buya ka ce musu na musulunta ka ga yadda suke ka tambaye su a kaina sannan ka ba su labarin na musulunta haka kuma aka yi sai suka gogon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yahudawa abdullahi bin salam sai kuya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi huda ce me kuka sani dangane da abdullahi bin salam suka ce a ba ai wannan dan malamin mu ne babban malami ne a cikin mu malami ne kuma dan malamai mun yarda da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in nace muku ya musulunta ba sai suka ce a ba zai yi ba sai ce abdullahi bin salam ya musulunta ya karɓi musulunci sai gashi ya fito sai suka ce dama makaryaci ne dan makaryaci kun ga wannan halin su kenan dama ga a yanzu nan za su karbi ƙarya kuma su yi watsi da gaskiya wannan shine ma'anar qaumun buhtu to wannan hali na yahudu muna roƙon Allah madaukaki ya kare dukkan malamai daga irin wannan hali Allah subhanahu ta'ala ya ba mu son gaskiya da kaunar gaskiya da aiki da gaskiya inda gaskiya ta rikice ba mu gane ta ba Allah ya warware mana abin da ya hana duk wata yana da ta ta- ta hau kanta muna roƙon Allah ya yaɗe mana ita ya rede mana ita ya kaɗe mana ita ya kawar mana ita da zamu ga gaskiya mu kuma yi aiki da ita Allah ya taimaki malaman addinin musulunci duk da suke Allah ƙara musu ƙarfin gwiwa akan aiki da musulunci da kira zuwa ga musulunci Allah kuma ya ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk